wannan yanayi da mu al'ummar najeriya musamman 'yan arewacin najeriya muka tsinci kanmu ina mai ba mu shawara kuma tashi mu dinka addu'a allah ya kare mana mu da lafiyar mu da mu. domin an mai da ran ɗan adam ya zama tamkar ran kiyashi kai eh, ta wani ɓangaren ma ka iya cewa rayukan kiyashi sun fi zama cikin aminci sama da yadda rayukan 'yan adam suke cikin tashin hankali a yanzu idan ka kalli social media daga zai zuwa yau akwai labari da yake yawo kuma labarin gaskiya ne a jihar sokoto fa yan bindigar nan suka kama wata motar bus cike da mutane mutanen suna ji suna gani aka kulle motar aka sawo motar wuta ta tashi duk a cikin motar babu mutum ko ɗaya da ya rayu gaba ɗaya kowa ya kone in kaga yadda ake binne gawar wajen waɗannan mutanen wallahi ka ce rogo ne aka sa a wuta ya gasu ya kone ya zama tafi gawayi abin bakin ciki abin ban haushi da takaici mutum ne ɗan uwanka mutum ne irin mu da wannan bakar aika-aika su ɗan uwa kuma gaya wa kanmu gaskiya mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki waɗannan manyan namu ba fatan su da tunanin su kare lafiyar mu da rayukan mu suke ba waɗannan wanda Allah ya bai wa jagoranci tun daga kan kansula na na ward zuwa ciyaman na karamar hukuma zuwa ɗan majalisar jiha zuwa ɗan majalisar tarayya zuwa ɗan majalisar dattawa zuwa gwamna zuwa shugaban ƙasa duka waɗannan ba mu bane a gaban su ba su ba mu bane matsalar su saboda ba su ake tarewa ake kashewa ba ba su ake tare motocin su ana konawa ba wallahi jama'a na rantse da Allah ina mai ƙara jaddadawa daga kausan harshe duk wani wanda Allah ya baiwa jan ragamar shugabanci kumin kankantarsa a wannan ƙasa tamu na rantsi da Allah ba zai shiga aljanna ba sai ya amsa tambayoyi a gaban Allah maɗaukakin sarki ranar alkiyama a kan jinanen mutane da dukiyoyin mutane da rayukan mutane da ake kasuwa waɗanda ba su ji ba su gani ba ni ba na tuhumar ɗaya daga cikin shugabanninmu ina tuhumar duka ne tun daga mu da ake mulki zuwa ga su masu mulkin namu zuwa ga duk wani wanda zai iya ba da gudunmawa gurin irin wannan al'amarin ya tsaya ya ƙi abin da ya kamata wallahi tallahi sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tafi da shi a irin wannan yanayin da ɗan adam yake fama da abin da zai ci abin da zai sha abin da zai sa a irin wannan lokacin lafiya da rayuwar da Allah ya azurta shi da ita ta kanta bata tsira ba yaya mutane zamu yi ina za mu sa kawunanmu to shugabanni ku ji tsoron Allah duk abin da za ku yi kar ku yi abin da zai kuntata wa waɗanda kuke mulka da ƙuri'ar mu talakawa kai shugaban ƙasa ko kai gwamnawa ne ko kai ɗan majalisawa ne ko kai kamsulawa ne ko kai ciyamanwa ne da ƙuri'ar mu ka kai matsayin da kake in za ka yi mana adalci ka waiwaye mu ka kalli halin da muke ciki ka yi iya bakin kokarin da za ka yi gurin ganin mun samu wanzajjen zaman lafiya ba mu ce ku ba mu kausisi ba ku bar mu nema tagumin mu da lafiyar mu abinda muka ce ku kare mana lafiyar tamu ku kare mana rayuwar tamu in yi so mu fita da lafiyar da Allah ya mu da rayuwar da Allah ya azurta mu da ita mu nemi abun daga hannun Allah kuma Allah ya mu amma kare lafiyar mu ta gagara a matsayinmu na waɗanda kuke wakilta kuke shugabanta wanda da ƙuri'a mu kuke kan matakin da kuke kai don Allah wannan ba abin kunya ba ne a wurin tun da aka fara wannan abu ba ka taɓa ji an ce ga wani gwamna an sace shi me yasa saboda tsaron da yake tattare da shi kadai tsaron da ya gagara a raba wa ainihin waɗanda ake jagoranta to mu ji tsoron Allah da mu da kuke mulka da ku da kuke mulkin mu sani kafin mu sai ubangiji subhanahu wataala ya tambaye mu muna yi muku addu'a idan da gaske kuna yin abun abin da ya fi karfin ku muna roƙon Allah cikin buwayarsa da isassa ya sa ku fi karfin al'amarin idan kuma da gangan ne da sakaci ne kuka bar wannan fitintunin suke faruwa muna roƙon Allah ya jarabce ku ku shugabannin irin yadda ya jarabce mu da halin tsoro da muke ciki ba don komai ba sai da duk wata hanya da ya kamata ku bi ku tausaya mana wasu kusan sun gaza binta a waɗannan lokutan a yanayin da muke ciki ana magana ma za a cire tallafi na mai da mu talaka muke ɗan samun musa a mashinan mu ko motocin da muke haya ko muke hawa ake so a tashe shi yayin da babu gwamna ko a najeriya ko ɗan majalisa da ya fito ya ce a rage albashinsa domin talakawa su samu sauki a abin da talakan yake amfani da shi shine ake da bukatar a sake kuntata masa na rantse da Allah babu inda ake irin wannan bakin mulkin na rashin adalci sai a kasashen Afrika. turawa waɗanda wayewar ta zamani kaɗai gare su wasu su ba addini ba ne a gabansu sun fi mu tausayin na kasar su sun fi mu mulkin adalci sun fi mu mulki na adali da tausaya wanda ake mulki amma irin waɗannan abubuwan da suke kaiwa suke komowa to babbar barazana ce ga rayuwa dukkan wanda yake karkashin jagoranci irin naku fatan da muke masu imanin cikinku masu kirkin cikinku Allah ya kara musu imani da takawa da ɗaukaka wanda ba su da imani a cikinku wanda suka zama azzalumai a cikinku duk yadda muke kyautata musu zato ya ubangiji a cikin ilimin ka na gaibi ka san su ba mutanen kirki bane Allah ka canza mana su Allah muna ka Allah ka canza mana su ba dan komai ba sai dan irin yanayin da suke jagorancin mu ko shakka babu babu agaji da tausayi da jin kan waɗanda suka zaɓe su a cikin zukatansu yayin da suke hawa jibgar jibgar jifa-jifai suna tafiya da kwamboi na 'yan sanda sojoji da dukkan wasu nau'in mutane masu kaki da bindiga da su masu kariya yayin da mu kuma an gaza baiwa ƙauyukanmu da biranenmu da titukanmu da asibitocinmu da anguwanninmu tsaro wanda zai zama ingantacce abin alfahari a wurin masu shugabancin namu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki shirya waɗannan shugabanni namu idan masu ruwa ne waɗannan 'yan ta'adda masu aiki na zalunci ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka idan masu ruwa ne Allah ka shirya su idan ba za su shirya ya ubangiji mu mun yi imani da ka san yadda za ka yi da su ba su fi ƙarfinka ba Allah in ka ga dama cikin kibta da bismillah za ka magance mana wani matsalar Allah mun kawo kukanmu zuwa gare ka Allah ka ji kanmu Allah ka tausaya mana ubangiji ka kawo wanzajjen zaman lafiya a cikin yankunanmu cikin al'ummominmu da ma ƙasa baki daya dukkan waɗanda suke irin wannan aiki